hamster 5 million daily combo so ga yadda zaka cire 5 million din da hamster suke badawa na kullum so kamar da yadda muka saba so bayan ka shigo cikin hamster account naka so zaka zo zaka taba gurin da aka ce daily combo gashi nan anan sama kawai sai kai kilikin din shi so bayan kai kilikin din shi zai kawo ka wannan fuskar kamar yadda kuke gani ga 5 million din anan gurin muna so ta kasance tamu so ya zaka yi sai ka zo kai tsaye sai ka taba gurin CRT, team bayan ka yi kiliki akan gurin da aka ce VR team sai ka yi scrolling down ka yi scrolling down ka dubo ina gurin da aka ce security audition kun gan shi a nan gurin to shi za mu yi kilik a nan gurin go ahead mu yi kilikin akan go ahead gashi nan mun ɗauka wannan so sai mu zo ainihin sama mu sake zuwa kan gurin da aka ce special bayan mun yi kilik akan gurin special kun ga new card ɗin da ne yi muku magana a farko na ce ka je ka taba shi ma'ana ka same shi kafin su zo su ce maka sai ka yi inviting ɗin one friend ko kuma mo so ta iya yiwa ba za su nuna maka ba amma dai in aka ce ga sabon abu ya zo so ka kokarta ka yi domin baka isan yaya zai kasance ba sai mu click akan shi go ahead so gashi nan shi ma mun ɗauke shi so abu na gaba sai mu taba sai mu yi scrolling down mu je can karshen kasa gashi nan ga wanda za mu ɗauka USDT on ton sai mai kirekin akan shi so go ahead boom take the price gashi nan uh, mun karbi miliyan biyar din mu saura ku kar ku manta ku ya bidiyon nan lakin sai ku yi sharing din sa akwai link din telegram group namu a saman bidiyon nan ko a description ko cikin comment section ka je ka yi join domin samun sababbin update assalamu alaikum